الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين نعم يو منا الهمس wanda ya daidai da sha biyar ko ga watan sha ɗaya lissafin haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalatu wassalamu kuma ga gashi subhanahu ta'ala ya sake ba mu damar haɗuwa a cikin wannan makaranta taraddul hannu ila tahfizil qur'ani wa dirasatil islamiyya nasarawa tudun wada bayan gusau hotel gusau jihar zamfara domin ci gaba da muraja'ar wannan littafi mai albarka wato fannu ta'amulu zaujai ne, na shehi malami siddiqul minshawi Allah ya saka mashi da alkhairi samu tashi shafi na sha bakwai unwanin da ke cewa sa'id zaujataka kai miji ka taimaki matarka musa'adatu zaujati taimaka ma mata fi a'malil manzili a cikin ayyukan gida nau'un min anwa'ir rahmati wani nau'i ne daga cikin nau'o'an rahama tausayi bi ma'ana idan ka ga miji yana taimaka matarsa ayyukan gida to alama ta nuna cewa yana da tausayin matar shi in kuma aka samu aka sito wal iyazu billahi walaysa inqasan lirrajulati ba tauyewar zaman ka namiji bane e ba tauyewar namiji zaman ka namiji ne. bai sa a ce ma mijin hajiya bai sa a ce ta shanye ka bai sa a ce tsoronka ka ta kai tsoronta ka kai kai ba shi ne tausayi ne Fakon fi baitika ka kasance a gidanka wa ma'a zaujatika tare da matarka kama kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi baitihi wa ma'a azwajihi ka kasance a gidanka ka kasance tare da matarka ko matanka kamar yadda annabi sallallahu yake kasancewa a gidansa kamar yadda annabi yake kasancewa tare da matansa taqussu alaina sayyida aisha radiyallahu anha nana aisha tana ba mu wata kissa ai tarihi ko labari Allah ya kara mata yadda nami ta'awunun nabi sallallahu alaihi wasallama fi baitihi ƙissar da take ba da labarin taimakon da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a gidansa wa ma'a azwajihi da kuma taimakon da annabi sallam yake yi ma matansa game da ayyukan gida qa'ilatan tana cewa kana fi mihnati ahlihi ya kasance a cikin ɗawainiyar iyalansa ai khidimati ahlihi a cikin rika ma iyalansa hidindimin gida fa idza sami'a al kharaja amma duk yadda hankali ne ya dauko wajen rika musu ayyukan gida to da ya ji kiran sallah sai sauri ya fita zuwa sallah domin wala zikrullahi akbar Allah tasna'un wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ya khitu thawbahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana dunkin suturarsa wa yakhsifu na'alahu yana kuma liƙe hancin takalminsa idan ya kace wa yarqa'u dalwahu kuma yana ɗunki waton gugarsa idan ta ɓarki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ya kake hmm, ya kake kai duk irin an ga ayyuka an ɗauke su kwaman haƙin kana da buƙatar sai dai ka ce mata ka gyara manka za ka hain dawo a shi annabi shi ka yi da kai ne dada abin nashi ne ko na iyali ba sai ka iya tela ba nan ɗinki hannu aka magana akar makallau ya sa allura da zari yana ɗunki ya sa wuka ga wuta ya nanaki takalmi dai da ya kace tau وعندما اجتمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه bi بأهل همس lokacin da sayyiduna Umar Allah ya ƙara masa yarda dan haɗa ya haɗu da mutanen Hims wani gari ne ko wa shakau ilaihi amirahum Sa'id ibn Amirin suka kawo mashi koke ko ƙara ko complain game da gwamnan shi da ya tura masu gwamnan Hims wato Sa'id ibn Amir Sa'id na Amir suka kawo ƙarar gwamnan su ashe ana kai ƙarar gwamna ko eh ana kai ƙarar gwamna ko musamman jihar da an ka ɗabbaka shari'a musulunci suna dama damar su kai ƙarar gwamnansu inda za a share masu hawayensu ashe ba su yi laifi ba su kai ƙara te gashi nan ne inda aka ko shari'a musuluncin gashi nan an kai ƙarar gwamna bari mu ji an ka ce Faƙalu suka ce la yakhruju ilaina hatta yata'ala na nahar shugaban ƙasa muna ƙarar gwamna mu da ka tura muna me yaka yi baya hitowa ya saurari matsalolinmu matsayin shi na shugabanmu har sai rana ta hito ta dago sama latti yaka hitowa ofis mu yanzu ba wai hitowa latti ba ko kasan ma ba su zama fasa'adahu umar bin al-khattabi an sababe zalika shi ko sayyidina umar da yake malami ne ya san in za a kumfa su kumbe na ba'in fata bayyanu bai yi hukunci nan take ba bayan ya ji bayanin masu ƙara sai da ya waiwaya ta ɓangaren wanda aka ƙara haka ne ya ce mi yasa kaka haka faƙa da sa'id sai sa'id ibn amir ya ce laisa li ahli khadimun abinda yasa nake dattin hituwa wurinsu iyalai na ba su da mai yi masu hidima fa'ajinu ni ke tsayawa in kwaɓa kullu sun ma'ajilisu hatta yakhtamirra sannan in zauna har ya tsima thumma akhbizu sannan in toya waina gwamna nan yana ma iyalansa hidima thumma atawaddau sannan in yi arwalla thumma akhruju ilaihim sannan in hito zuwa gare su ka gani ko ko baka iya sanwa ba malam ka sa mata wuta sa wuta shi ma iyawa ne malam dahiru kaka ɗauke shi kwaman na ji suna cewa ‘yan an cika murhu da ice ba ta kama <laughs> in ka sa kwada uku sai ya gama da karmami da yalle da da haka da ɗan bakin bai da ya tashi aiki misali wata ƙulum ra'atun wata mata tacci take cewa min al'arabi matar tana daga cikin larabawa mazauna karkara tamdahu zaujaha alhali tana yabon mijinta ta ce marittu sanatan na yi rashin lafiya tsawon shekara ɗaya fakana zauji ya gusilu lana bana sai mijina ya kasance shi ke yi mana sakola ni da yara da shi kanshi wa yasna'u lana khubzana yana toya mana wainanmu wadda da ni kai wa ya'iddu lana ta'amana yana tanada mana duk abincin da muke bukata ya nemo waje kuma ya zo gida ya sarrafa eh yaf'alu zalika yana yin haka ne wali samatu la tufariqu shafataihi kaka ce cikin bakin rai da bacin rai ya kai a'a yana wanga aiki na wahala kuma murmushi bai rabu da labattan shi ba alamun bai damu ba wata kulu ukhra ita kuma wata matar cewa take yi zauji mashgulun da'iman mijina ko yaushe shagalce yake busy yake walakinahu ya harisu ala amalin sulta sai dai shi yana da kwaɗayi akan aikin waton as-sulta aiki na irin na kaki din nan wai da sufra kuma yana da sha'awa da aiki na tanadin shimfiɗa abinci kowa a ce kuku kenan ko irin sana'a sai da abinci ko sana'a kaki ka nau'in min musaada ya ɗauki wannan aiki domin ya zama sanadiya gare shi ne ya taimaka ma iyalansa wayannan ayyuka yana da sha'awar su ne domin su kasance dalili gare shi na ya iya ayyukan ya zanki taimaka ma iyalansa gida musamman shi wannan na'i idadu sufra din asali abin abinda suke ce sufra ta ledar da aka azawa a sa abinci akanta wanda mu yanzu ba ruwanmu da wannan ko kafe ka samu sai ka aza abinci bisa gare shi in ya zube ka ce a sa leda ku subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na kana ne ne ga Allah